mu dai, on my last episode na yi magana akan jigidan mallaka. Yau kuma na zo muku da wasu magunguna wadda za a sha a ji daɗi a yi daɗi. Mhm. A nan da ina tattare da tsamin tabaji. Ita ne wannan. Wato tsimin tabaje <laughs> bajewa ana komai yana sa ni'ima sosai sannan yana tada sha'awa tumi ne da ko da a ce irin mata irin da bamu da sha'awar namiji za ka ga namiji wanted to make love to you but begging you baby please now baby please now idan kika sha tsimin nan zai tada miki da sha'awa ko kuma irin matan da idan ana having sex da su kin release once sai ki ji you are satisfied you just don't need to half mu sai ki ji tana nagaji nagaji nagaji idan har kika sha tsimin bajin nan tana sa sha'awa sosai you can last sai muna da end of discussion gari ne wanda ake sha da madara kun gan shi na mata da maza ne da nono ko da madara ake shan shi kun gan shi na. end of discussion no matter how kike jin kanki kwata kwata ba kiya sha'awar namiji ko ku yan lesbian da kuke claiming cewa ku ba kwa sha'awar maza idan kika sha wannan no matter what sai sha'awar ki ya tashi sunan shi end of discussion end of discussion kun karshen magana ake cewa ko to karshen magana kenan kun ganta sai muna da zuma na mallaka kun ga yadda zuman take zuman mallaka ne ma matan da mazajinsu ba su da lokacinsu ya tashi daga wurin aiki ya je yawo ya dawo you want him to touch you sai ya ce miki baby na gaji i'm tired to idan har kika sha wannan yawon sex da ke mata irin yawon da yake kun dai san maza dai ba a hana sun sun ga dama amma ko da zai sashi da wata ɗaya mace yana yi yana jin kawai kaman ke ne yana ganin kaman ke ne kun gan shi kun gan yadda yake zuman mallaka ne sannan akwai zuman damuna kusa <laughs> kusa me ake nufin da damuna kusa wai da hotu kenan idan mu da bamu da auren nan idan aka idan ana ruwa sai ka ji ana gomraye maza ku je kwanta mu masu aure ma bari ku je mu kwanta <laughs> to wannan shine zuman wai da hotu kun gan shi shi ma wannan ya fi wancan dark in kun kula ya fi wancan dark amma wancan ya fi wannan tick wannan mata da maza sukan sha mace za ta iya sha namiji za ta sha namiji zai iya sha yana sa shi sha'awa sannan yana ƙara ni'ima sosai <clears throat> sai na fi kankana ruwa kin gan shi yadda yake gari ne kamar barkuru gan shi idan kika taɓa shi kun je yana da ɗan tsami ana shan shi ne da kankana ko kuma lemu ba lemun kwalba fa an yi lemu orange da shi ake sha ko ki matse ruwan orange ɗin ki sa a cup sai ki sha da shi ki yayyanka kankanan ki sa a cup sai ki barbaɗa garin nan ɗin sai ki sha Numa ta hau jikin ki yake bushewa saboda akwai matan da za ka ga lokacin saduwa za ka ga yana ba ba infection bane ba kuma bane amma sai ka gani before namiji ya samu ya shiga jikinta maybe she is tight